Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai mayar da hankali ne kan rabon tallafin abincin naira biliyan goma sha biyar da gidauniyar aliko dangote ta kaddamar a najeriya madalla kamar yadda aka ji a matashiyar shirin a wani mataki na rage radadin talauci a tsakanin al'ummar najeriya gidauniyar hamshakin attajirin afirka alhaji aliko dangote ta kaddamar da tallafin rabon abinci na ƙasa a birnin kano da ke arewacin ƙasar a jawabin da ya yi yayin bikin ƙaddamarwar a fadar gwamnatin jihar Kano, Alhaji Aliko Dangote ya tabbatar da cewa tallafin buhunan shinkafan kimanin miliyan ɗaya mai nauyin kilo goma zai isa ɗaukacin ƙananan hukumomi 774 na jihohin ƙasar 36 da babban birnin tarayya Abuja, inda ya ce hakan ƙari ne kan wasu shirye-shiryensa na rabon abinci da dama can ke gudana a wasu jihohin kasar. This initiative is in addition to our other existing and ongoing feeding programs. Wannan shiri ƙari ne akan wasu ayyukan na tallafin abinci a fadin kasar musamman tsarin ciyar da mabukata daga gajiyayyu dubu goma kulle yau a ƙwaryar jihar kano wanda muka fara tun a shekarar 1990 muna kuma samar da abinci na buɗe baki ga mutane dubu goma ga masu azumin watan ramadana a cikin birnin kano wannan rabo na dafaffen abinci na tafiya ne tare da rabon biredi dubu ashirin a kowace rana a jihar kano da kuma dubu goma sha biyu da rabi a jihar Legas. Shirin da muka fara tun cikin watan Mayun shekarar dubu biyu da ashirin sakamakon barkewar annobar corona za mu ci gaba da wannan shiri da kuma aniyar faɗaɗa shi zuwa wasu jihohin ƙasar. which we will continue to run this program and we hope to expand it to other states. Shi ma a jawabinsa mai masaukin baki, gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya yaba da matakin da ya ce ya zo ne a daidai lokacin da ɗimbin al'umma ke cikin mawuyacin hali, inda ya bukaci kwamiti da aka ɗora wa nauyin rabon kayan abincin ciki har da hukumar Hisba da su mai da hankali wajen aiwatar da aikin cikin gaskiya da riƙon amana. don cimma manufar wannan shiri. Muna gode wa Allah subhanahu wataala da a yau ya tara ma wannan gida mai albarka tare da mutane masu albarka domin mu kaddamar da aiki na alheri wanda ɗan uwan aminin ɗan kishin jihar kano ɗan kishin najeriya ɗan kishin afirka ɗan uwa alhaji aliko dangote a yau zai kaddamar a wannan lokaci a yau cikin ikon allah za ku ga treloli cike da kayan abinci waɗannan treloli an ɗebo su ne kaɗan guda biyar ko takwas domin kawai a zo a ƙaddamar da wannan amma yadda kuka gansu a nan haka dukkan ƙananan ma arba'in da hudu tuni ma an kai su suna nan a sto jira dama ake kawai a ƙaddamar a yau domin aji a fara rabawa al'umma domin a rage musu halhalu musamman na yunwa wanda ake fama da ita a wannan jiha da kuma wannan ƙasa tamu. ina so na amfani da wannan dama mi godiya ta musamman ga wannan bawan Allah mi godiya ga mahaifiyarsa Allah ya ƙara mata lafiya mi godiya ga iyalinsa Allah ya ƙara musu tsoron mi godiya ga dukkan wanda yake tare da shi hadimansa da suke taimaka masa wajen bashi shawarwari na gari wajen tabbatar da cewa an yi amfani da dukiyar da Allah ya bashi domin tallafawa al'umma a wannan jiha da wannan ƙasa tamu da afirka baki ɗaya. jihar kano ta samu kaso mafi girma inda mutane dubu ɗari da ishirin suka amfana kafin shirin ya ɗaura zuwa wasu jihohin ƙasar hajiya fatima aliko dangote babbar darakta a kamfanin ta yi mana ƙarin bayani eh haka ne uh, aliko dangote foundation sun ba da tallafi na shinkafa wanda za a raba ga baki daya a nigeria da muka fara in flag of in a nan kano muka je muka yi um, event ranar to asabar wanda aka fara raba abinci a nan sannan kuma za a tafi uh, state by state za a yi rabo insha Allah jihohi jihohi za a yi rabo insha Allah amma kano kaga mu gida ne shi sa kano muka yi dan mata daban kuma don yawancin mutanen da ke kano da kuma yawan talauci da ke nan shi sa su muka fita da nasu daban aka ba su dubu ɗari da ishirin bayan shinkafar da za a rabar a duka to a kano shi mun yi um, girki wanda muka ba da buɗe baki ma mutane a uh, dubu goma a kowace rana tun ran da aka fara azumi so muka yi girkakken abinci ne wata rana a yi shinkafa da miya wata rana a yi dafa dukan shinkafa wata rana a yi taliya da kaza ko da kifi ko da nama a kowace kuma leda za a saka mutum lemo da ruwa to haka muke rabarwa na mutane dubu goma a kullum muna bi uh, wurare ungoyi wanda su ne mabukata sosai to yaya waɗanda aka yi domin su suka ji da wannan tallafi ga ra'ayoyin wasu mata da suka amfana da shirin a jihar kano to wannan kyauta da dangote ya bamu muna gode masa muna gode wa allah hakika mun ji daɗi da wannan kyauta da ya yi mana Allah ya ƙara masa basira Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ya ƙara arzita dukiyarsa shinkafa ce 10 kg mun gode masa mun gode wa Allah muna godiya kuma daga hukumar hisba ita ta tsaya aka yi wannan abu kai da fata assalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bawa wannan bawa nasa iko ya yi wannan zakka ka yi kyauta ya raba wannan shinkafar muna godiya Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna godiya ga Allah subhanahu wa Ta'ala da ya nuna mana wannan rana da wannan bawan Allah shi dangote ya zo wannan rabon abinci ga mabukata assalamu alaikum marhamatullah a gaskiya ina godiya ga gwate ba don komai ba saboda dan garinmu ne dan mu ne ya taimako kuma dole zan yaba masa Allah ya sa sauran masu kuɗi na jihohi ma da su koyi da irin abin da dan uwanmu ya yi Allah ya saka masa da alkhairi. To kowane hanyoyi za a bi wajen ganin tallafin ya isa ga mabukata. sai hajiya fatima dangote ta kara da cewa saboda wannan kayan azumi ba wai wannan shekarar muka fara yin ta ba a kowace shekara ana yin ta amma wannan shekarar muka yi shawara a yi ta daban so yadda muka yi mun nema uh, eh, ngos mun nema um, associations daban-daban a kowace jiha to muka nema su tare aka zauna aka rubuta sunaye so da ka duba a kano mun yi aiki da wannan hisba sannan za mu yi aiki da su a kuma jihohi guda goma nan arewa da suke da mutanensa a ƙasa har takarda muka ba su da sunanka da adireshinka da nan baka wannan takarda za ka kada ita haka karba wannan shinkafar to kaga duk wayannan shirye-shirye da muka yi za a tabbatar cewa an samu kuma ita kanta shinkafar mun raba ta ba a wuri ɗaya wai za a zo ba duk kano a samu local government local government duk mun kai musu nasu to anan kowa zai zo ya karbi nashi abu ne kuma da hotuna ana ɗauka da bidiyo da komai kaga abu ne da um, shiri ne daban da aka yi bayan da muka saba yi ba don a tabbatar mabukata sun samu hamshakin attajirin na afrika alhaji aliko dangote ya yi kira ga masu hannu da shuni da su tashi tsaye wajen taimakawa mabukata don rage kangin talauci da ke addabar al'umma a sassan ƙasar masu sauraro a nan shirin zai dasa aya sai mako na gaba idan allah ya kai mu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa na radio france international musamman Hassan Alhassan Suleja wanda ya daidaita mana sauti. Ni Ahmad Abba da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.